kira gama da ita ma hantsewa take yi kira ga ɗiwar gawa ta take yi maharar Allah ya rufa min asiri na siyo ga su biredi na zan samu dinga ɗan ɗorawa ina sha yau sai zan iya wannan abu ka wani baka ci ba yau sai za a yi rayuwa ba wannan ina zan iya wannan wannan tawilin what fara samu ne dinga ɗan gwaigwayawa a haka lamma malam ne wala wala kwambe ki ina da Allah ba da ɗiba take gara take ɗiba to shi za a yi wannan shirin ki gani dai dan Allah ya yanzu saboda ta tsawar tawili duk inda shiga biyo yan mazan nan sun rufe shago wai ba za su siyar da abu ba ni ne na samu wannan inyamurin ya buɗe na sojo bari in ɗiba ware in ɗiba alabar shi dai asayin da za a gyara au addu'a kike yi ma Allah ina hawi ne what inna lillahi wa inna ilaihi raji ba fa shaidan bane malam ni ce ba ki gane ni ba ya ka shigo min cikin gida haka yau kuwa malam me a cikin ido bandar ruwa wanda dare ne je wage bai gani ba ai sai na mutuwarsa malam ni kadai fa na zo ko na ban zo da ɗan dakwa da ba shine zaki watsa ni ni fa abin da ya sa ma na shigo gidanki ba wannan abin nake yi ba kin ganshi na siyo buredi na na yayi rabi kin ga abuna ko wai a hani a hani an nake tafiya da shi yau sai zan zauna wannan abu yau kasa wannan ta a gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa limal wakil kai yanzu girge ja what saboda wai ka a watsa ni a titi shi yasa ce bari in fado gidan ki shi ma in ba ki yi na shi ma dan taba tare dan ba ni guri in shiga in kai ni ka shigo cikin gidan nan ma ya fi mun komai muni a ga cewa dan hansin ya shigo guri na kai ba darasi ka zo ɗauka kai ba fatawa ba ka ɗauko ɗirkeken biredi a hanya kana ciye-ciye ka shigo cikin gida Na Na saya fa, ku shiga da jakata na shigo ba a cikin jaka suke yanzu ne na ɗan tona wasu asiri na ga na faɗo cikin gidan. Oh, Allah ba ka saya mai kai da abin da kake Ubangiji na ganin. A ke baya ganin ki kenan. da kike shiga ɗaki ke agubbe ki jefu wannan ki jefu wancan nawa kika kora nawa kika yi wa yasin za ki mun karuwanci yake ce Allah baya gari na ke in kin je ki buya cikin hayakin aka zo wurin awo ki ce ba kya nan ah ke ki ji malam ba na son haka an yi barawo sata tsaya don Allah kake watsa ni da rana Allah ah ba na son irin wannan yanzu zuwa kai kamar iskanci har cikin gida kenan da ma wa'azi a jikin masallaci abin da kake yi ba daidai ba ne a kira sallah kana zaune ba ka tashi ba a kira alwala kana ji kana zaune ba ka tashi ba a azahar a la'asar kana zaune a buɗe kana toya doya da kwai ni ba ma na kina ji ko ba wai sallah ba sai ba ana so masallacin ku ne ba zan iya ba ga daudu ga izala abin ba zai min ba yaushe zan zo daga sallah ana wani sullo oh wallahi inna ilaihi raji'un to yaushe sai bari ka sa kaya a ciki na ga wulakanta da zaki kai na'am yanzu a ce tun shekaran jiya mai martaba ya sanar cewa an ga wata tahi da azumi kuma ya gansa a ina aka gani a saudiya ba aka ce an gani ni a saudiya rake ina sake tashi da wannan azumi ah. a gayan kasar da ta fi saudiya tsarki duk duniya wallahi babu saboda a can annabar rahama ya ga Allah sa wuce albarkatun sa ta bare biki what kama da yake wannan haka in taso da kai in juna ga ai sai ya zubi ban san iskanci ba katan ka da kai ka rinka kwaikwayon mata su ma suna kwaikwayon mu yan maza yanzu malam kina ji taimakon da zaki mun ɗaya ne ki ba da dama in shiga cikin nan ni watan nan ma ban yadda da an gansu ba malam har yanzu ban ga a gari ana kaɗa goro ba ban ji a gari ana gusu ba ana cewa ba amma a cewa an ga wata haba ba Allah yake mai da karo ya iska wani neman kuɗi take haye what inna lillahi wa inna eh. ilaihi ra duniya ta zo ƙarshe duk abin da ake faɗa a ƙarshen duniya an gama zahiri ya gama tabbata a nan kai yanzu kai yanzu a haka kake jiran Allah ya nuna ma wata ido da ido alkur'an wata ko zai kwana 23 kowa yana ganin shi kai ne baka isa ka gani ya ba zan gansa ba ni ba dan adam bace ba na ni ma yar adam ce ya sai kuma malam don Allah ki daina mun irin wannan ni sai na ji abin bambara ko na mutu da sunan hatsari ya za ki ba tsare don Allah malam ki daina mun irin wannan girman ki nake gani a babban riga to abin da yake faruwa idan an wa mutum nasiha ya ki fahimta akwai yadda kuma ayoyi tabbata ake ganar da mutum ko ya ki ko ya so ko ya ki a fahimtar da shi an kai ruwan da da sake kai na ji ah. abin da ka yana yana nema ya wuce gona da iri kana nufin yanzu wannan ci kake yi ko kuma ajewa kai a sha ruwa ka ci aikin san dai malam ba haka ake siyar da shi ba to eh. rabin da kai yan wasan sun ki bude shago ema eh, ne kawai ya bude shago ne na sai da da da eh, faru saboda ba fiya wata nake sa ba likita ya hana ni ne na siya don saboda dama ni ba don komai nake tara kuɗi ba saboda in ci more in more rayuwata kuma saboda shari'a da ɗauri na rike tara kuɗi na an zaki shaga suke plastic tufanin su a cikin jikata kacci watsa ni kuma oh mallar rike wato ci kake yi kenan ah. yau din ma baka ga yau watan da ko karamin yaro sai da iga shi a ina ko mallar kai baka gani ba a dan marke nake fa ba dan ladin nasiri ba wajen ga cikin zuri nake ba wajen gari ba haba ma to baraka jin ji ma yadda zaka iya fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa bin umarnin shugabanni bin umarninsa ne ko da an ganshi ko ba a gan shi ba idan shugabanka ya ce ma aikata kaza in dai ka san ba laifi ba ne ce ɗauki an gan kuma a ƙasar saudiya wanda ba da ka suke fitowa su ce an ga wata ba fitowa suke da na'urorin zamani a duba saman nan gaba ɗayan ta tsaf idan sun gani an gani in ba a gani ba kuma su na lillahi wa inna ka ci ubanka. Wai ran ta iya zaki faɗa ma da kika tara mu wani dan wallahi in ma mugun duka ba shege nake ni din nan ni ma da kake gani da nayi abin da ya wuce ka shi sa ka ganni kullun daki nake nake tasbihi nake tuba. amma ba haka ba wallahi zan ji kun bar da ina ganin girman ki malam na rantsa da Allah ba wanda za ta samu hannu a hakura amma saboda abin da ya sa kin taba kora mun mai doya shi yasa kawai zan ki ki wai ai tuna wa'azi shi ki yi na nasa ki faɗa a kullu ki faɗa ke ya dan kunne a gaba yake awa ke malam da ka ki ji na ji ma kin fara jawo mun aya to ba wai na rena aya ba ce kin san aya ita daban take amma malam ba zan tabi ba ai alfarwa dan gata zai wallahi za ka yanzu da za ka iya zama dankalin turawa ko ka zama alkama wallahi ce malam ai ba zama doya na fa auki what aya na kai nan ci uban kafa wallahi zan ci uban ban kera ka ba shege nake a wasan ki kera ya ka ce wata mota kai yanzu ma gaba ɗayan ka ce tsamu tsamu kai karni karni kake yi doya da kwai nake yi na saba eh, amma ke malam kake watsa ne ai dauduwa an santa da tsafta duba shi gani daga sama har ƙasa ya je ga gani dan Allah tas sai ba ka jin kunya ka rinka yawo da kayan mata a jikinka a ni irin nawa ya ni yamma na mata ya kai wannan ko mace ce kai ka dade maka a rubu wallahi Allah da za da da wasu ya da an kwashi ga rafa Allah ya ma zubin yan dambe da damban kake ma ya ce shari'a na gaba amma yanzu ka ibi daudu ka duba gage mu gebe kalli gemu amma wai ka rinka cewa kai siffa ka ta mace malami irin dan wannan din da yan maza suke bari shine yake jan hankali na yasa ne ma nace sai na bar shi amma ki daina hada ni da yan maza shi zan iya damba da dan ba ai ware in zaruwa awo kai kana nufin namiji mace ce kai kenan ke abu a namiji ke dauka na to ki ce astagfirfir uzu billahi ah. dan Allah dan annabi ka je ka rinka yin ko da sallar ka rike iskancin da kake yi in dai ka rike sallah da ibada azumi za ka samu wani rangwami a gurin ubangiji ba ina yi ba amma ya zamto ce amma ba wai akan kare ba ina yi ana ba shi dai na hada da tabo anan fa mi azahar mi la'asar duk kana toye toye to ina sai gida ina toye mu da turarewa wani kwamma wari yake yi ka soya mutane wani abu jikin masallaci ana ai ba sai da ba shi ina sai gida nake dan rage ba sai kai azhar kai la'asar a gida kuma malam malam kake ko ko ko bai bai la bai gari kake ko malam ai na je gida nake dan ragewa na faɗa Allah ya ganar da kai watan azumi watan ibada ka rinka yawo kana ciye-ciye ka ebi ka rasa ma me zaka siya dinna ko ina in ka zaga ba abinci za ka samu ne kina jawo mun aya to isminu ismi da Ibrahim ke tsara ehm, madarasatul me kuke cewa Muhammadiya darasatul wai bakar garejin salamasta yanzu malam kina ji ni fa azumin nan ma laraba aka ce su yi amma ga kurin baka fata suka ɗiba suka yafa a ka amma baka fata kun ɗiba kun yafa a kan ku ne azumin nan ma dan laraba da annaba aka yi shi amma ku baƙaƙen fata kun zo kun ɗiba kun yafa a kan ku wai a saudiya an ga wata to daga saudiya zuwa nan tazarar kilomita nawa ne ai da faɗi tafiyar amma kun yafa ina laifi a biyu ko uku sai ku zo ku ɗiba ni ki ga ba zan iya wannan tawilin ba ba zan iya ba ban yafa aka ba in ji barawan tagiya zuwa zan yi in shiga gidan idan bariki in dan yafa zaki dan yaga ma ki yaga ba zaki yaga ba zan fada mai fadin no no ha